Assalamu alaikum warahmatullahi Wannan fotuna daga yankin tsibirin Dogon Dutse kenan a yau kinnan shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum inda ya kaddamar ayyukan ci gaba wanda za a yi ayyuka na guduran ko in ce kwalta wadda za ta hada da yankunan bulbulu da tsibiri da kwari mai ruwa da tsibiri nasarawa da tumbu da buya da dumega ga hanyar da muka fara yi mai tasowa daga bulbul ta zo lido ta zo geshe mai dumega ta zo nan ta je kwarai mai ruwa kuma mun yi bretel biyu mai tasowa daga dumega ta je najeriya ko mai tasowa daga nan ta je najeriya wannan mun yi ta ne cikin tsarinmu na mun inganta tattalin arzikin wannan kasar na ma mutanen jinju alkawali na yin musu hanya mai tasowa daga bela ta zo jinju ta je buremi wannan alkawalin ina rike da shi kuma insha Allahu za ni cika shi uwana mutanen ƙasar jinju su dan mu hakuri kaɗan muna neman kuɗin da za mu aiki da su wannan hanyar da muke nan ga muku ku hanya ce ba bashi bane muka nema kuɗi ne namu na ƙasar Nijar su ne muka sa ciki kowane wata uku muna biyan mai wannan aikin insha Allah. projet mu guda wanda muka fara gudanar muka aiwatarwa shi ya kumshi lantarki a gari 400 cikin ƙasar doso wannan lantarki zai taso daga najeriya ya zo za mu yi babban inji nan garin zabori cikin watanni na gaban mu watakila ni da kai na zani zo ko ministan da ta ibrahim yakuba zai zo nan zabori don mu fara aikin wannan babban inji nan zabori dogari dari hudu ne wanda wannan hanya za ta bi ta je mai ta lantarki duk ilahirin gari da yake kilometer goma ta wannan hanya na mai zuwa ya mai hanyar kabir na lantarki za a sami shi lantarki insha Allah matsalolinku kuma na ruwa su ma na samu duk rahotanni da ya kamata na san inda matsalar ruwa take da tsanani na san inda take da sauki to duk inda take da tsanani insha allahu zani ni bada umarni kuma zani ni bada kayan da ya kamata a biya muku bukata batu na ƙarshe wanda nake so yi magana a kai shine ya shahi zamantakewa tsakanin jama'a lalle muna fama da wannan tafke mutane da ake yi ake kai su ake riƙo su ake neman fansa na zo da minista de l'interior na da minista de la defense. wannan yankin naku da na jinju da na gaya alhamdulillah wannan matsalan ba ta yi tsanani ba amma abin da ka gan ya fara kenan ya kamata ka kashe shi nan take kamar maciji ne in ka gan shi karka raga mishi yan ta'adda ba za mu raga musu ba insha Allah tazu a cikin maganan da prefe ya yi zancen alherin da yake cikin wannan ƙasar. Ta fannin noma da fannin kiwo ya kamata mu mutunta tsari na raba wurin kiwo da wurin aikin gona muddin ba mu yi haka ba za mu samu matsala tsakanin makiyaya da manoma nan kasar tsibiri alhamdulillahi tun tarihi wannan matsalan ba ta taba yin tsanani ba kamar yadda muke shaida shi a sauran wurare amma duk da haka za ni ba da umarni a wannan taron da za mu yi da marice ga gubernar da prefe duk inda suke na mu da kanmu mu tashi mu kiyaye mu raba wurin gona da wurin kiwo mai gona ya tsaya inda aka tsaida mishi mai kiwo ya tsaya inda aka tsaida mishi to wannan abun shine babban batu na wannan zamani saboda shi zamani kullum yake zawa da masifa shi masifa wanda yanzu ta sabka cikin wannan yankin namu na sahel na wannan fitinan ne mai gama manoma da makiyaya amma in aka yi iko da hikima kuma aka yi aiki tsakani da Allah cikin mutunta doka wayan matsalolin ana kiyaye su yau mu nishar muna alfahari da duk matsalolin da mu wanda suka kewaye mu na kusa da mu suke fuskanta mu muna cikin zaman lahiya da kwanciyar hankali fiye da su alhali mu ne tsaka mai wuya wannan ba ba bane illa sakamakon iko da hikima da muke amfani don mu gudanar da iko kuma jama'a yan uwa sabilin zaman lahiyar ku sabilin zaman lahiyar kasan mu wannan hikima za mu ƙara ƙurewa ciki za mu ƙara yi amfani da ita domin kasan mu irin abin da ba a rasa ba yau shi ma ya ƙara insha Allah alƙawali ne wanda muka riga muka ɗauka ma jama'a kuma yanzu da muke mulki muke ganewa duk hanyoyin da ake iya bi domin haka ya tabbata jama'a yan uwa mutanen tsibiri Allah ya kara muku albarka mu abin da muke kira ga 'yan ƙasa baki ɗaya mu kama ma shugaban ƙasa saboda yana da niyya za mu kama mishi da sensibilisation abin da za kawo mana kwanciyar hankali wanda zai ɗore a cikin nijar baki daya kuma muna cikin karkara sai da kawa muna jawo hankulan mutane a samu kwanciyar hankali kuma shugaban kasa yana bamu moyen na taimaka ma mutane wanda za a samu eh, kwanciyar hankali mai ɗoriya. Yanda yake son ƙasar Nijar ta zamna lahiya, mu ma muna goyon baya da ko ina da ko ina. a zamna lahiya dukkan kasar Nijar waddare wa rana muna nan kuma muna sa ido ga duk abin da ya kamata a yi game da zaman lahiya bisa ga zaman Nijar e duk abin da an na yi muna nan muna yi matsayin mu na mai babbar shaida ce na nuna cewa yau alhamdulillahi kun gamsu da irin aikin da gwamnati take yi mu kuma mun yi farin cikin haka mun ji daɗi da muka gane ku cikin wannan armashin zauwa ce muka yi domin mu gane ku zumunci ne ya kawo mu saboda irin alherin da kuka mumu mun zo kuma a cikin matsayinmu na shugabannin ƙasa wanda wajibi ne su je su gan jama'a su gano da idonsu irin halin da jama'a suke ciki su fahimci yanayin da ake ciki domin su iya kawo ma matsalolin maganin da ya dace jihar doso ta yi kowace jiha ta nijar arziki arziki musamman na ruwa fadama taku mai tasowa daga sukukutan da dokon irya wanda take sabka gusum ta biyo matankari dogon duci ta zo kore mai ruwa ta zo nan ta wuce gishime ta je karakara zabori junju ta ta yi bana ta je haccan gaya wannan ita kadai tana ba mu dama mu yi noman rani a kan hektar miliyon guda a shekenan nan wannan kasar akwai arziki da amma har yanzu ba mu yi tattalin shi ba wannan zawatau wadda ta kawo ni gaya da tsibiri misali ne na mu zo domin mu ga irin aikin da ya kamata mu yi kuma insha Allahu cikin tsari na aikin ƙasa da na gabatar zamanin da nike yakin zaɓe kuna tune na ce za ni ba ma tattalin aikin gona ƙarhi ta hanya ba mu shirayi damana ba in ta zo da ruwa masu yawa kamar bana mu samu alheri in kuma ruwa suka yi karanci mu kwana da yunwa muddin muka ji gaba da irin wannan Hanyar za mu tsaya cikin hali na rishi a kullum shi yasa yanzu za ne aiwatar da program ina na park agro-industrial kowace ƙasa inda akwai amfani da ake iya a samu musa ƙarhi don wannan amfanin mu hiddo shi kuma shama'a su yi amfani da shi amma wannan arzikin sai da hanya